yau da lahadi biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 daidai da 22 ga watan fabrairu shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin ni'imar Allah da ya su da kaddarawar wasu ya kara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu a ramma da ke nan masallatul islah gwadan dutse nuwar turin zaria jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na biyar a wannan shekara kuma tafsirin mu na biyar a wannan sura mai albarka suratul mumtahana a mun kwana a aya ta bakwai yau za mu tashi aya ta takwas gabanin mu ci gaba akwai tambayoyi da aka aiko da su da wata tambaya da muka yi kwantanta a jiya wani bawan Allah ya rubuta tambaya inda yake nuna damuwar halin da ya samu kansa mun ba shi amsan tambayar amma daga baya sai na fahimci akwai abin da ya subuce min ban ji ba a gurin tambayar kuma wannan abin da ban ji ba yana da alaka da amsar tambaye shi yana cewa assalamu alaikum malam ina da tambaya kamar haka malam ina cikin wani yanayi wanda na kasa gane gaskiyar al'amarin sihiri ne ko jinnu ne malam duk abin da ya zo hannuna sai ya lalace ko sana'a ne sai ya lalace in kuɗi ne sai ya rabu da hannuna na, wato sai kuɗin sun rabu da hannuna hankalina zai kwanta duk wanda muke mu'amala da su sai mu ta rigima da su malam a takaice ina aikin gwamnati yanzu sai da albashina albashina ya lalace a wajen bashin banki don Allah ina neman mafita kuma ina baran ina neman baran addu'a da ƙarshe ke yana jin tsoron kada a fara imani shi domin wasu suna cewa asiri yake fama da shi shi kuma ya san shi alu suna ne mun yadda da cewa akwai asiri ma'ana tabbas akwai asiri kuma shi bai so ya yadda da abin to wannan ita ce ya damuwa shi a takaice to jiya na ba da wannan amfa to amma lafazin da ya sukuce min lokacin da ake karanta tambayar shi ne ya ci bashin banki wannan bashin bankin da ka ci ina ji maka tsoron kar ya zama shi ne sanadiyar lalacewa al'amarinka domin a ɗabi'ance bankuna in ka cire irin su jaiz bank da taj bank su ma akwai wani nau'in matsalar riba a ciki sai dai duk a bankunan najeriya a iya na babu bankuna masu tsafta kamar waɗannan domin su nake mu'amala da su kai tsaye to duk wanda ya ci bashin banki kuma ya zama a bashin akwai riba to shikenan ya kulla zumunci da lalacewar al'amura inda kudin riba na haɗe da kudinka to babu abin da za ka gani alaran ina ganin Allah ya bada amsar wannan matsalar a cikin alkur'ani يمحق الله الربا ويربي الصدقات نعم والله لا يحب كل كفار أثيم الله تعالى يكي يمحق الله الربا الله yana damke al'amarin riba yana lalata kuɗin riba duk abin da riba ta shige shi to Allah ba zai bar ci gaba lalacewa zai wa yubi sadaqat amma ita sadaka Allah yana sa mata albarka da haka abu na farko kai iya wanka karka kara cin bashin banki idan zaka ci bashin banki karka sake kai wata mu'amala ta riba wannan ribar in ba ka rabu da ita ba da wala al'amuran ka su gyaru ina roƙon Allah ta'ala ya baka mafita mu ma ya bamu mafita akwai wanda ya yi ko da tambaya mace ce take cewa su bi ne a gurin mijin su idan mutum ya zo gidanta yana yin sati guda amma idan ya tafi gurin abokiyar zamanta bai wuce kwana ɗaya ba sai ya dawo idan ta yi mishi magana sai ya kama fada yana cewa shi ya san me yake yi ita kuma ta san yin hakan ba daidai ba ne shi ne take tambaya shin tana da laifi ko ba ta da shi idan yadda kika faɗa haka ne ba ki da laifi to amma lallai ki iya iya wanki wajen ɗaukan mataki karki buɗe ƙofa a zalunci ya uwanki babban abin da zai sa ya zo gurinki shine mu'amala ta aure babu laifi ki ɗan yi turjiya don ki nuna mishi hakan da ya yi ba daidai ba ne ko kuma maza ku ji tsoron Allah duk wanda yake da mata biyu ya karkata akan ɗaya ya ƙyala ɗayan ranar tashi alkiyama annabi ya ce zai zo rabin jikin shi ya lalace Allah ya sauke wannan tana tambaya tana cewa wai da gaske ne idan mace tana al'ada in ta yi addu'a Allah ba zai karɓa ba sai ta yi tsarki to amsan tambayarki shi ne ku gyara sautin nan ƙila batir ya yi sanyi amsan tambayarki a nan shi ne ko ba ɗauki ƙasan ba ne Ah, idan mace tana al'ada kuna tare da ni idan ta yi addu'a Allah zai karba in ta yi zikiri Allah zai karba idan ta yi tasbihi Allah zai karba in ta karanta alƙur'ani zai karba abinda ba a so kawai ta yi shi ne ba za ta yi tsalla ba ba za ta yi ɗawafi ba ba za ta yi azumi ba amma idan ta karanta alƙur'ani da kako da waya Allah zai karba idan ta yi zikiri Allah zai karba in ta addu'a ma Allah zai karba Allah ta'ala ya datar da mu to waɗannan su ne tambayoyin da za mu amsa yau insha Allah muna roƙon Allah ya karba mana sannan muna ƙara sanar da al'ummar musulmi wannan babban aiki da yake gabanmu na zuba dakin a wannan guri ɗaya daga cikin yan uwa ya ba da shawarar idan akwai wanda yake da hali kila yana so ya sa nashi gudunmuwar amma yana nesa to ga number account wanda mutum zai iya sanyawa rodi muke nema na kusan naira miliyan shida muna fatan mutane su samu addu'a sanan wanda Allah ya bashi dama zai iya sa gudunmawa a wannan account na Jaiz Bank 00 11 20 17 number account din 00 11 20 sunan account din al-islah foundation for social development sunan banki kuma jaiz bank Allah ka taimake mu alaramma ina muka kwana a jiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا لقومهم نعم إن قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن نعم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نعم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا Tun daga farkon wannan Sura mai albarka, Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana kuma ya gaya mana cewa baya kamata musulmi ya ƙulla kyakkyawar alaƙa da wanda ba musulmi ba. Tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba zumunci ne na nesa-nesa. Sa'ad nan, Allah ta'ala ya nuna mana mu koyi da annabi Ibrahim a lokacin da yake ce ma mutanensa ya barranta da su da abin da suke bauta mawa wanda ba Allah ba yayya da gaba an fara kenan ra'ayi tashin alkiyama da haka Allah ya umarce mu mu koyi da annabi Ibrahim alaihi salam sai dai Allah ya yi togaciya game da abu ɗaya ba yadda mu koyi da annabi Ibrahim kai ba shine annabi Ibrahim ya nema ma baban shi gafara baban shi kuma kafiri ne shi kuma kafiri ba a nema mu mushi gafara daga ƙarshe annabi ibrahim ya rufe da yin addu'o'i yana rabbana alaika tawakkalna ya allah gare ka muka dogara wa ilayka anabna kuma mun dawo da al'amarin mu zuwa gare ka wa ilayka masir kuma makoma a gare ka take annabi ibrahim ya ci gaba da yin addu'a yana cewa rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru karka sanya mu mu zama fitina ga waɗanda suka yi kafirci ma'ana mu buga mu da waɗanda ba musulmai ba su ci nasara a kanmu idan suka ci nasara a kanmu za su fahimci to inda addininmu gaskiya ne to ai da mu ne za mu ci nasara ina fata kun gane to da haka sai annabi ibrahim ya ce ya allah kar ka sanya mu zama fitina ga waɗanda suka zama kafirai wa gafir lana ya Allah ka gafarta mana rabbana kai ne ubangijinmu innaka antal azizul hakim kai ne mabuwayi kuma mai hikima to a lokacin da muka karanta waɗannan ayoyi masu albarka mun fara bayani game da addu'o'i a alƙur'ani cewa idan mutum yana da damuwa ko yana da wata bukata idan ya karanta alƙur'ani ayoyin alƙur'ani za su magance matsalar shi insha Allah wannan kuma mun fito da shi ne ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake cewa muna saukarwa daga cikin alƙur'ani abin da yake rahama ne kuma waraka me Allah ya ce a larama ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Allah madaukakin sarki yake cewa wani nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu musa Allah in ji Allah Allah yace muna saukarwa min wa nunazzilu min qur'ani muna saukarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abinda yake waraka ne wa rahma da kuma rahma, lil mu'minina ga mu'minai da aka jama'a ku bani hankali shi ƙur'ani waraka ne sai ne shi akwai bambanci tsakanin magani da waraka kun gani Allah bai ce ƙur'ani magani bane domin shi magani ba dole ba ne in ka sha shi ka warke haka ne amma ita waraka kai tsaye ne kamar ba ku gane ba akwai bambanci tsakanin magani da waraka shi magani silas ana ganewa tsani ne ita kuma waraka gaya ce to shi sa duk wata matsala a duniya idan ka samu masanin alkur'ani wallahi zai iya warware maka ita to sai dai wani zai iya cewa ya karanta alkur'ani matsalar shi bata warware ba sai mu ce a'a abinci yana maganin yunwa ko baya magani amma idan aka tura abinci ta hanci da karfin tsiya zai maganin yunwa me zai wararwa zai cuta za idan baka ba hanyar da za ka warke ba ba za ka samu waraka ba da haka alƙur'ani waraka ne shi isa duk wata ka'ida da muka faɗa ta alƙur'ani kar ka je ka yi nazari da molon ka ka je ka ce za ka yi aiki a tambaye malamai yaya ake mu'amala da ayar alƙur'ani yaya ake mu'amalantar alƙur'ani har a samu waraka annabi muhammad a lokacin da rayuwar shi ta zo ƙarshe Allah madaukakin sarki sai ya saukar mishi da wata sura mai suwa suratul nas da aka saukar ma annabi wannan surar sai ya dinge fassara ta a addu'o'in shi mai Allah yake ala ramma بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس أفواجا نعم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لعل مدوكتين كيف سوكر ممنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح a cikin surar sai Allah ya ce idan taimakon Allah ya zo da cin nasara wa ra'isan nasa kaga mutane ya na fi dinillahi afwaja suna shiga addinin Allah kungiya kungiya sai Allah ya ce fasabbih bihamdi Ka yi tasbihi kana mai gode ma ubangijinka wastaghfiru ka nemi gafarar shi innahu kana tawwaba Allah mai amsan tuba ne da yake annabi ya kowa fahimtar alqur'ani idan ya zo sallah ba izajayin yake karantawa ba idan ya zo sallah in ya ruku sai ya kalli umarnin da aka yi mishi a alkur'ani sai ya tabbaka shi a cikin sallah idan ya ruku sai ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ai shi ne fasabbih bihamdi rabbika subhanaka allahumma wa bihamdika wastaghfiruhu sai ya ce mene allahumma ghfirli kun fahimci wannan to a jiya na kawo addu'o'i da yawa cikin addu'o'in da na kawo muku na ce duk mutumin da ya wani laifi yake neman gafara Allah to akwai addu'ar da idan yayi Allah madaukakin sarki zai gafarta mai kuna ganewa mun ba da wannan addu'ar sa'annan mun ba wa addu'ar sabati da hidaya a lokacin da kake so Allah ya tabbatar da kai Allah ya shiryar da kai kar ka lalace kar kai wani abu mara kyau mun kawo addu'a wanda alƙur'ani ya tabbatar da ita sannan idan mutum yana son Allah maɗaukin sarki ya ba shi ƴaƴa akwai addu'a alƙur'ani idan ‘ya'ya na gari ne akwai addu'a na alƙur'ani idan arziki kake nema akwai addu'a da za ka yi a cikin alƙur'ani to wani zai iya cewa to kai malam wani hadisi ne ya kawo wannan ya ce kaza yana maganin kaza to na ba da amsan amma ba a cikin karatu kai tsaye ba da magani da addu'a ana gane su ta hanyoyi guda uku hanyoyi na uku hanya ta farko a tattabbur hanya ta biyu a alistikara hanya ta uku a tajiriba a tattabbur walistikara shi ne bibiya kai ta bi kai bi kai ta bi kai ta kyalkyalcewa har ka gano abu na haƙiƙa yadda yake sa'annan kuma ka gwada na bada misali ma bishiyar dalbejiya tana maganin ciwon shawara an sha ba ɗaya ba biyu ba uku ba kuma an warke yanzu idan na ce je ka sha dalbejiya in kana ciwon shawara karka ce to ina aya ko hadisi domin ai an gwada an samu sauki an gwada an warke to in ka gwada za ka warke da izinin Allah sarki ya tabbatar ma Allah karatun da muka yi jiya wata baiwa Allah North ce ma'aikaciyar asibiti ne a shika ana cire karatun yau da safe sai ta kira ni sai ta addu'a ta ce mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ta ce wallahi karatun da ka yi gaba ɗaya da ni kake na ce mamma san da ke babai wa Allah balanta na in zama da ke take nake ta ce malam na karanta no duk duniya ba inda nake so in samu aiki kaman asibitin shika na nema na nema na kama kafa na kama kafa wallahi ban samu ba sai aka ce irin yan ƙananan asibitocin na ya sunansu yawwa primary care irin wannan shaka tafin ta ce kawai sai aka ɗauke ni ta ce to tun da nan Allah ya kai ni kawai sai na shiga asibitin na fara aiki ta ce wallahi tun daga ranar da aka ɗauke ni a aiki a wannan asibitin ni ba na nake so ba shika nake so sai na kama wannan addu'ar da ka faɗa a jiya cewa lokacin da kake neman wani babban ofis ko kuma Allah ya sa ka shiga ofis ɗin kana so ka fita ofis ɗin lafiya akwai addu'ar da ƙur'ani ta ishara a ciki wata addu'a ce رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا Allah ya ce in za ka yi addu'a cikin addu'o'in da Ƙur'ani ya karanta akwai rabbi ya Ubangiji a da mu da kada sirikin Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya wa akhrijni mukhraj sidiqin ka fitar da ni mafita ta gaskiya wannan lafazin zai dauki ma'anoni da yawa ya Allah ka shigar da ni guri babba office inda nake so in zauna lafiya idan kuma na tashi gama aikin ya Allah ka fitar da ni salin alin kar ya zama an kore ya zama ni ne ritaya da kaina wani sai ana gab da ya ritaya wata uku sai a kore shi kenan an dagula mai lissafi ta ce wallahi mala da na surfafi wannan addu'ar kawai sai na ji na samu wani aiki wanda ya fi wannan bai kai shikan ba amma kuma ya fi wannan karamin asibitin nan ma da ta je ta ci gaba da yin aiki sai ta ci gaba da yin wannan addu'ar ta ce a taƙaita malam yanzu dai ina aiki a asibitin shika da ke nan tudun wada a biyu to wannan shi ne a tattabbin walistikra a tajiriba an gwada an gani shi isa malamai suka karantar da mu idan kana bibiyar alkur'ani ka da yawa Allah zai yayi maka shi addu'o'in da malamai suke karantar da mu idan kana son Allah ya maka arziki kaga wata mota ko wani kamfani ko wani kasuwanci wanda ya burge ka akwai addu'ar da malamai suka ce idan kana yi in Allah ya da Allah madaukakin sarki zai azurta ka da wannan arzikin annabi Musa alaihi salam ya ga abubuwa da yawa ya haɗu da 'ya'yan wani bawan Allah da ya fito daga madiyana waɗanda wasu malamai suke cewa annabi shu'aibu ne amma dai magana ba ta tabbata ba annabi musa cikin addu'ar da ya ce ya ubangiji abinda ka saukar min na alkhairi ina da bukatar shi قال النبي موسى يتي ربي يا أبيجي إني لما أنزلت إلي للني أبن دكتوكر من نيمة من خير نال خير فقير الله إنا دبكاتش malamai suka ce wannan addu'ar shi ma idan ka sunfafe ta Allah ta'ala zai buɗa maka kofan kofin arziki gurare daban-daban inda ka yi tsammani da inda baka yi tsammani ba to cikin addu'o'in da ƙur'ani suka yi ishara idan kana yi za ka samu yayewar damuwa akwai addu'ar da annabi musa ya yi ta yayewa baƙin ciki da sauƙaƙawar al'amura akwai wanda zai wayi gari kawai ka wayi gari ka ji zuciyarka hankalinka ya tashi ranka ya ɓaci al'amarinka sun jamule kana fitowa kai tuntube kana juyawa ka fada kwata kana zuwa gurin mashin ɗinka kana bugawa plug ya fita matsaloli duk sun jagure maka kana shiga cikin gida an kawo kunu plug ya fashe kana shiga ofis ka tawar da kwairi a gaban tebur sai ka jidda komai ya dagule maka akwai addu'a da qur'ani yayi ishara in ka sarfafe ta Allah zai yaye maka damuwar bakin cikin ka kuma komai naka Allah zai sokaka maka قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نعم واحلل عقدة Annabi Musa cikin addu'o'in da ya Rabbi shirah li sadari, ya Allah ka buɗe min kirjina. wata damuwa bakin ciki tarnaki ya Allah ka yaye min shi wa yassirli al'amari na duka ka sauƙaƙa mu komai kai ka zo min dishi da sauki duk abin da nake nema ba sai na wahala ba haka zaka go su bayan Allah Allah yake musu abu abu mai wahala sai da su Allah ya yi me ya sauƙaƙa musu addu'a suke nema suke yi burin me shi ina ina fatan kuna tare da ni da haka malamai suke cewa cikin addu'o'in da suke kawo inshirahi sadr yalwar ƙirji warwarewar al'amura akwai rabbi shirahli sadari wa yassirli amri kuma abin da zai baku sha'awa karatun yau yana da alaka da naje da shekaran jiya na gaya muku idan kuna yin addu'a ku dinga amfani da kalma ɗayan biyu ko me rabbi ko kuma me rabbana yanzu addu'ar da annabi musa ya yi cewa ya rabbi inni lima anzalta ilayya min hairi faƙir nan kuma cikin dagulewar al'amura da kuncin zuci me yace rabbi shirahli sadri wa sirli amri to wani lokaci kuma za ka samu kanka akan wata hidima kila ta da'awa misali yanzu mu da muke almajiranci muke karantarwa za ka dinga haɗuwa da challenges kala-kala wani ya gaya ma bakan magana wani ya cutar da kai wani ya ce neman suna wani ba don Allah kake yi ba wani ya ce kuɗi kake nema kowa dai da abin da zai ce maka da harkar da ka shiga sai ka samu tabgaro a gurin wani to akwai addu'ar da Allah ta'ala ya ba mu labari mutanen annabi dawo da suka yi a lokacin da suka ce yaƙi za su ji da za su tafi yaƙin sai annabinsu ya ce musu Allah zai jarabce ku da wata ƙorama ga ƙishi ga ƙorama duk wanda ya sha ƙoramar akwai matsala wanda ya daure zai tsira to irin wannan jarabawar da zaka ka samu kanka to akwai addu'ar da ƙur'ani ya ishara in kana yi Allah zai azurta ka ka yi haƙuri ka daure kuma Allah zai taimake ka a kan abin da kake kai ba za ka sauka ba wani lokaci na fi so in ma'alaran ma ishara gani zai iya hararowa ko ba zai iya hararowa ba duk lokacin da kake wani abu mai kyau kaga ana so a kufata ka ka bari kowa yana da irin wannan matsala kila a gidanku kana zumunci da 'yan uwa ka gaishe su ba ka kula ka yana faruwa ko bai faruwa dan uwanka ne yana maka wulakanci ka kira shi a waya ke ya dauka ko ka kira shi ya kashe harkar ka ba zai shiga ba harkar shin ka shiga ya kore ka abu ne kake yi mai kyau amma a ɗabi'ar zuciya za ta iya daurewa za ka daure ba to ka dinga yin wannan addu'ar su waɗancan da aka jarce su cewa su yi rabbana ya ubangijinmu afriz alaina sabaran ka kwararo mana haƙuri daga sama mu zama masu haƙuri bis. A ƙadamana ka tabbatar da mu akan aikin da muke mai kyau zumuncin nan da nake yi ba a san in yi ba a yi da ni Allah ka sa in daure in ci gaba da yi da a wannan da nake yi ina samun cikas Allah ka taimake ni in tabbata a kai ofis muka shiga ana harkar cuwacuwa sai ka daure kai ba ta cuwacuwa a yi ta sukanka a yi ta baka kweri a yi ta tura ka ƙauye da ka ce ba za ba za a yi rashin gaskiya da kai ba sai kenan sai a ce an maka taransu an kai ka wani ƙauyen ƙayayyau to ka roƙi Allah ya Allah ka kwararo min hakuri, ya Allah ka tabbatar da ni akan abin da nake kai mai kyau in rayu a kai in mutu a kai kai malamai suke cewa daidai da ilimi da kake nema akwai ɗalibai a nan waɗanda suke jami'ar Ahmadu Bello wasu na FUE wasu na polytechnic wasu ma da ta Alƙur'ani. to akwai addu'o'in da annabawa suka yi in dai ka sarfafe su to Allah zai dinga ƙara maka ilimi kuma ilimi mai amfani ita ma annabi Musa ya addu'ar me yace kaga dan ma sai amfani da kalmar rabb yace ya ubangiji ka ƙare da ilimi mai amfani to bari mu rufe da matsalolin da ya shiga kowane gida a yau shine matsalar shedanin aljanu musamman mata da ƙananan yara za ka ga da wahala ka ga wani famili a familin gaba ɗaya babu mai malurar aljanu. da wahala to wannan matsalolin da suka yi yawa suna da alaƙa da jin kiɗe-kiɗe da wake-wake to akwai addu'a da in kana yi shaɗanin aljani ba zai taɓa shafanka ba in ma ya shafe ka ba zai bige ka bai wulakanta ka domin kun san kowane mutum yana da aljani a tare da shi to akwai addu'ar da qur'ani yi ishara kai, in ka sarfafe ta aljani ba zai bige ka ba in ba ka da aljani mai cutarwa in Allah ya yadda ba zai same ka ba in ma kana ta da shi ba zai cutar da kai ba shi ma qur'ani ya ishara a cikin littafin Allah mai girma mai Allah ya ce رب أعوذ بك من همزات الشياطين نعم وأعوذ بك رب أن duk wanda yake da matsalar jinnu in ya surfafi wannan addu'ar da daidar Allah Allah ya raba shi da ita rabbi ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsarinka daga shafar shedan farfadiya hauka ka fadi baka san ina kake ciki ba Allah ina neman tsarin ka tsare daga shafin shedanu wa a'udhu bika rabbi an yahduru idan kuma ka jarabce ni da su to ya Allah karka bar su su dinga tashi suna hallara a jikina suna yin abinda za a ɗauka ni nake yi wanda kuma bai kamata ba ‘yan uwana musulmi kun ga wanda littafin alƙur'ani wallahi ku riƙe shi hannu biyu akwai maganin cututtukan akwai maganin matsalolinku akwai budawan arzikinku akwai ɗaukakarku akwai darajarku Allah ta'ala yana cewa laqad anzalna ilaykum laqad anzalna ilaykum kitaban fihi na'am Allah ta'ala yake laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum haƙiƙa musa Allah in ji Allah an zanna ilaiku mun saukar gare ku kitaban wani irin ka ta fara littafi shine Alƙur'ani. Sigi dhikrukum a cikin shi akwai daukakar da aka yi kuwa musulmi ku rike alqur'ani ku yi aiki da alqur'ani ku san ma'anonin alqur'ani cikin abin da za ku rike na alkur'ani shine addu'o'i da suka tabbata cikin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala yace game da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ما الله يشهد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد نعم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة والله قدير Tun daga farkon turar Allah madaukakin sarki ya nuna akwai gaba da ƙiyayya tsakanin musulmai da wa da kafirai ko? Har aka ce kar a kulla ƙiyayya a zumunci da alaƙa mai ƙarfi. To amma kuma waɗannan kafiran da Allah ya ce ma su rabu da su ‘yan uwansu ne ko ba ‘yan uwansu ba ne danginsu ne ko ba danginsu ba ne a ɗabi'a a ce ka rabu da babanka faufau abu ne mai sauƙi ka rabu da ɗan uwanka shaƙiƙi abu ne mai sauƙi to sai Allah ta'ala ya sassauta hukunci sai Allah ta'ala ya kwantar da zuka hankulan zukatan mu'minai bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci kiyayya da gaba da ake so ta zama tsakanin musulmai da kafirai har ya ce mu yi koyi da annabi Ibrahim sai Allah ya ce asallahu laqad kana lakum fihim hasanatun akwai aya daya to kaga tafsiri ya a wannan tafsirin bai fito ba kwata-kwata sarki ya tabbatar ma Allah karanta mun لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أقوي آية لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة Allah ya ce laƙadi kana lakum fihim uswatun hasana ai laƙadi kana lakum ayyuhal mu'minuna lalle ya kasance a gare ku ya ku mu'mine qudwatun salihatun fi ibrahim abun koyi kyakkyawa game da annabi ibrahim wa man ma'ahu minal mu'minina da waɗanda suke tare da shi na mu'minai liman kana yarjullaha wal yawmal akhir da duk wanda yake fatan ya sami yaddar Allah ranar tashin alkiyama idan suka haɗu da Allah ya bashi aljanna wal yawmal akhirah kuma yake fatan in sun haɗu da Allah ya tsare shi daga shiga wuta to in dai kana so ka shiga aljanna idan kana so Allah ya tsare ka daga shiga wuta kayi koyi da annabi Ibrahim alaihi salam wa man yatawalla duk wanda duk wannan wa'azin da aka faɗa ya kau da kai wa inna Allahu Wal ghaniyul hamid to ku sani Allah shine mawadaci kuma Allah shine shayabo. Allah madaukakin sarki in kace kai sai kai alaka da arna to je kai tai Allah ya wadatu da kai da arnan ku je ku ta can kuma shi Allah shayabo duk abin da ya kamata a yaba ma Allah kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul Ibrahim وقال موسى إن تكفروا أنتم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الله تعالى yake hakaito mana abin النبي موسى عليه الصلاة وأتم التسليم tammu taslim yake wa qala musa annabi musa ya ce in an antum idan kuka kafirce kuɗin dinnan wa man fil ardi jami'an da duk wanda yake ban kasa ya zama kafiri fa inna allaha la ghaniyyun hamid to ka sani allah mawadaci ne kuma allah ya gode. da haka allah da yake ayi ya ce ayi ne ba wai dan in an yin zai amfane shi ba in an yin ku zai amfana kuma ya Allah duk abin da ya in baka yaba ba shi ya yaba ba kai shi ina fata an gane to bayan Allah ta'ala ya gina wannan alaka mai auri tsakanin musulmai da kafirai sai kuma Allah ta'ala ya rarrashi zukatan mu'minai Allah ya ce kaga waɗannan kafiran da suka fito da ku daga gidajenku suka kori annabi Allah ya ce ba ku babu ku to ba mamaki Allah ta'ala kuma ya shiryar da su su za su musulunta kuma an yi ba ɗaya ba biyu ba da yawan su sun musulunta تي الله يتيمي على رما عز الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله خير والله غفور رحيم Allah ta'ala ya ce asallahu ana tsare tabbas nema ma insha Allah Allah zai kai ya mai an yaji ala bainakum wa bainal ladina min minhum mawadda Allah zai sanya soyayya tsakaninku da waɗanda kuka yi gaba da su a baya waɗancan kafiran to Allah zai iya sanya kuma su kafirai ne da makiyanku yanzu kuma su dawo masoyanku da ba sa son su su dawo suna son da ba sa son su ku koma kuna son su ai asallahu an yaj'ala bainakum ayyuhal mu'minuna Sauran kilis Allah ta'ala ya sanya tsakaninku kun mu'minai wa bainan ladina hadaytum minal mushrikina da waɗanda kuka yi gaba da su cikin mushrikai mawaddatan ku koma kuna soyayyar juna ba'dal adawati wal gaba. bayan kun yi taba kun yi kiyayyar juna wa zalika bi an yantakilu lil imani ta yaya za a wayi gari da makiyanku ne yanzu kuma su dawo su zama masoyanku idan suka bar kafirci suka dawo mu'minai fala tai asumin imanihim kada ku cire tsammani da Allah zai shiryar da su su fahimci addini shi yasa ashe ko gaba ko kiyayya ana yin ta da ilimi ba da jahilci ba mu dawo waƙi mu a yau mun taso a ƙasar nan mun tarar da wata irin gaba tsakanin musulmai 'yan izala da 'yan ɗarika. ‘yan ɗarika a lokacin da izala ta zo hawaƙa ake san izala mugun bawa jaki banza la'ananne ɗan izala mugun wa jaki banza la'ananne kafin mai ma'anar la'ananne tsinanne yanzu wannan lafazin yi daidai Don Allah ya yi daidai idan izalan nan kuskure ne wannan lafazin da ake gaya mai in izala zai sa su bar izala to wani da cikin laifin farko da ‘yan ɗariƙa suke mai ‘yan izala farkon al'amari ‘yan izala su kuma idan suka jirka wani sai ya duk ɗan ɗariƙa kafiri ba a cin yanka ba a haɗa masallaci aka raba makabarta ayi yi wannan a nan ko ba yi ba to sai kuma aka waye gari da shi mu yau ɗan izalin amma idan muna wa'azi ba a jin irin waɗancan lafuzzan a bakunan ba a jin muna cewa yan ta kafirai ne ba ma cewa don ba ƙidar mu bane a ke me za ku ce ga iyayenku da suka faɗa sai mu ce a wancan lokacin da suka faɗa daidai ne domin ana fashewa ne da ɗarika, a yi bokanci zuwan izala ne aka bambanta tsakanin ɗariƙa da bokanci da sihiri da cin hanci 419 mutum ya zo da sunan shi waliyi ne ya cuce ku ya kwashi kuɗin da sunan ɗariƙa a wancan lokacin ake zinace-zinace da matan mutane a ɗaukin mace amarya ta yi sati a gidan shehin malami a zai cire mata gashin minci a lokacin da izala ta fito ta ga waɗannan kurafat ɗin wannan maguzancin da wasu abubuwan da ake yi na kafirci an fashe da sunan ɗariƙa sai suka yi wa'azi mai zafi kaga ya yi daidai da wa'azuzzukan da aka yi a farkon musulunci to amma yanzu da su karan kansu yan iza yan ɗariƙa suka ce kaza kafirci ne ai yanzu kun an bambance tsakanin yan ɗariƙa da yan haƙiƙa ko ba bambance ba to da in ka zo wa'azi yan hakika yan dariƙa ne suna kori da shehu tijjani da shehu inziyasu da duk waɗannan shehu nan cikin dariƙa suke to yanzu da aka warware dole kai kai ma ka warware karka musu kuɗin goro shi yasa Allah ya ce ana fatan an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda waɗanda kuka yi gaba da su a tsakaninku a da su dawo su zama masoyanku ai da cewa ake yi duk wanda ya wuce ta ƙofar masallacin ‘yan izala ɗan wuta idan ‘yan izala suna gina masallaci wanda ya kawo ruwa ɗan wuta ne lebara magini mai fenti, kafinta wanda ya ce sannunku da aiki ɗan wuta duk kafin suna nan ba wata magana sabuwa da muka faɗa mu da ake ce mana kafire ‘yan wuta ba masu annabi na rantse da wanda rayuwata ta kiyane shi da a cikin masallacin nan za a ce yan ɗariƙa su tashi za ka sha mamaki da suna ƙyaman mu yanzu kuma sun zawo suna soyayya gare mu ashe abin da Allah ya faɗa gaskiya ne afallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wanda kuke gaba da shi kuke saɓani da shi sai kuma Allah ya kawo soyayya tsakaninku al'amarin ba hannunka yake ba mai Allah ya ce a gaba wallahu qadir wallahu Allah mai iko ne akan yin haka na faɗa a karatun da muke a Baba Tireda akwai ɗaya daga cikin ɗalibai da yake zuwa duk inda nake karatu musamman dandali da Baba Tireda kusan shekara talatin da biyar muke bugawa da shi akan fahimtar suna da harkar kufanci ɗariƙa domin ina tunawa tun ina secondary school zai ce ‘yan izala kaza ni kuma in ce ‘yan dariƙa kaza kuma a wancan lokacin ya girme ni ya fi ni karatu a wancan lokacin amma Allah bai fahimtar da shi ba yanzu duk inda nake karatu da shi ake aiki na ne ko na Allah da aka kai ku yi gaggawa ku daina mutane kuɗin goro ku sassauta lafuzza a cikin wa'azzukanku irin wa'azin da aka yi a farkon al'amari daban wa'azin da za a yi a yau kuma da bambanci ina fata an fahimci wannan da kyau maguzanci da aka yi a wancan lokaci da kurafat da bokanci duk an warware mutum ya zo ya ce komai Allah duk da sunan ɗariƙa ana azumi yan hakika ba ka azumi ya ce shi Allah har waƙa suke yi da hausa ka ji mai waƙa yana cewa shi ma Allah ne kai ma Allah ne da hausa da sunan ɗariƙa yanzu idan malamin izala ya ce ɗan ɗariƙa kafiri ne ya yi kuskure bai kuskure ba tun da ya ce shi Allah ne amma yanzu da wa'azi ya canza su kansu ‘yan ɗariƙa suke cewa ‘yan haƙiƙa ba a cikinsu suke ba to dole idan muka zo wa'adi za mu ce ba duk ɗan ɗariƙa ba ne kafi amma duk ɗan haƙiƙa kafi ne kuna gane wannan? a sallahu an yaji albai na kuma bai na lalari na wallahu ƙadirun wallahu ghafurur rahim Allah ya yi kusa tora irin Allah ta'ala ya sanya soyayya tsakaninku da waɗanda kuka yi gaba tsakaninku da su wallahu ƙadirun Allah mai iko ne wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu jama'a ta yaya za a yi makiyinka ya zama masoyinka tabin uslubin ƙwar'ani da sunnar annabi muhammad al'imamu muslim ya rawaito hadisi cikin sayar muslim nan ba hadisi na 2,313 daga ibn shahab ƙwale ya ce a fara kulu mai sallallahu alaihi wa sallama yau mahunainin safwan ibn umayya mi'atan minal na'am an yi yaƙin hunaini da aka yi yaƙi sai aka samu ganima mai yawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalli wani babban kafiri an ne makiyin musulunci makiyin musulmai annabi ya bashi raƙuma ɗari kuma wallahi bai san annabi zai iya harba annabi zai iya kashe annabi zai iya cin mutuncin annabi amma saboda fikihun da'awa sai annabi ya ɗauki raƙuma dabbobin ni'ima ɗari annabi ya bashi da annabi ya bashi ya bashi ne don ya sassauta kiyayya bayan ya karɓa sun mani akan annabi ta ku ƙara ne ɗari ɗari nawa sun mani akan annabi ta ku ƙara ne ɗari ba faɗin ɗari ka bane kafin ne kuna ganewa ba wani ɗan zala bane ko a'a kafiri ne annabi muhammad ya bashi raƙumi 100-100-300 قال ابن Ibn ابن شهاب الزهري yake cewa haddathani sa'id ibn al-musayyib sa'id dan musayyib akhir al-mutaqaddimin yace anna safwan qala safwan ibn abi umayya da annabi ya mai wannan kyauta ta ban mamaki sai ya ce wallahi laqad a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma a'tani yace wallahi annabi yayi min kyauta kyautar ban mamaki da ya bani wa innahu la abghadu an-nas ilayya ko da annabi yake ban raƙumi ɗari duk duniya ba wanda nake ƙi kamar sa duk duniya ba wanda nake son kashe kamar sa duk duniya ba wanda nake son karsha kamar sa annabi ya sani ya ƙara ne dari ya ƙara ne dari yace fama bari bariha yuqini Annabu bai daina ni kyauta ba ya ƙara ya ƙara hatta inna wula a habbun nasu ilayya hatta da ya mai da ni masoyin shi da ƙarfin tsiya in yadda ya san annabi amma wallahi saboda kyauta sai da ya koma yana son annabi yau ta masu da'awa za su jawo mutane da rowa da zagi da kafirtawa da tozartawa da wulaƙantawa ba yadda za a yi mai ƙiyayya da kai ya yadda da kai mutum ne bai son ka bai bin ka sallah bai yadda da addinin ka ba matsalar shi za ta zo algafu ta malar ba shi dubu goma ya ƙara dawa ba shi rigar sallah matata tana asibiti ga dubu ashirin wallahi shi da kan shi zai ce ba malamin Allah kamar ka wani shi ne uslobin da'awa karkar zama marowaci karka zama mai kaushi idan kana kaushi ba na nesa da kai ba na kusa da kai ma watsewa za su yi haka ne ala ramma ولو كنت فظا غليظ الغيب لانفضوا من حولك نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تعالى فبما رحمة من الله بعد رحمة الله بل انت لو كذا ما كان أصوص وتامس Allah ya ce walau kun tafabbal ghalibal qalb da ka zama mai kaushi mai wahala sha'ani zuciyarka da rashin arziki rashin mutunci kaushin al'amari Allah ya ce lan fadu min haulaka duk sai su watsa su barka Allah ya ce fa'fu anhum kai musu afwa fa'fu anhum wastaghfir lahum in sun yi ba daidai ba ka roki Allah ya gafarta musu wa shawirhum fil amr kuma da al'amari ka shawarce su fa idza azamta fatawakkal ala Allah in kai azmar yin wani abu ka dogara ga Allah Waɗannan uslubi ne na Qur'ani shi yasa kuke ganin a yanzu an waye gari sai ka ga ba fullatani ya zama kirista ya bata ya lalace madadin ya kusa da musulunci sai kaga ya zama kafiri saboda uslubin wa'azin namu akwai gyara sai mun gyara da haka duk mutumin da kuke safani da shi karka dauka adawa ce ta har abada shi yasa mu kun ganmu nan in dan dari ya mutu zamu je mu mai sallah idan matar shi ba ta lafiya zamu je mu gaishe ta idan zai auren da ishi zamu je idan yana da makarantar alkur'ani yaran shi sun yi tsokan alkur'ani zan je gurin har yin wa'azi domin so nake yi ya taho ba so nake mukaratar wasewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina hadaytum minhum mawadda mu soyayya nake so mu dunkule mu zama uwa daya uba daya mu zama al'umma daya raba raban yayi yawa gwamnati ba san mu take yi ba masu kuɗi ba son mu suke yi ba ba tausayi kafirai ba son mu suke yi ba boko haram ba son musu ke yi ba kidnappers ba son musu ke yi ba kuma mu ba za mu so junan mu ba mu ba za mu sassauta da tsakanin mu ba to kar ka dauka wannan gabar an tindi ke na ra'ita shi alkiyama asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim kafiran da annabi ya zamani da su wani irin kafirci ne ba su yi ba tsakanin Aus da azor hazard sai da shi suka shekara dubu ko shekara ɗari ba sa ga mashi ji tsakaninsu amma Allah ya hada zukatansu sun musulunta suka koma uwa ɗin uba ɗaya. me Allah ya ce, Allah ya ƙarfafe ka kuma ya ƙarfafe ka ta hanyar mu'minai. Allah ya haɗa zukatansu. Lauran zama da mafi al'ubi da ni a Allah ya ce lau'an fakta ألف بينهم الله kafin zuwan musulunci da za ka ƙarar da duk abin da ke ban ƙasa ma allafta bai na ƙulubi wala ba kai suka haɗa kansu ba walakin na Allah allafa bai na sai Allah shi ne ya haɗa tsakaninsu da haka mu abin da muke bukata ga masu wa'azi a ji tsoron Allah haɗa kan al'ummar musulunci. amerika da take cewa ana kashe kiristoci idan ta kawo hari ba ta san ɗan izala ba ba ta san ɗan ɗarika ba ta san waɗannan ba kai musulmi ne kai musulmi ne muna da matsalolinmu na cikin gida maulidi ba za mu yi ba mu ba za mu yi maulidi ba kai kuma za ka yi je ka yi amma ka yadda da Allah ka yadda da nabi shi kenan mu haɗa a asali ƴan ƙananan matsaloli kuma da ƙyanaka in riƙe nawa ni da haka mutu ba zan yi dariƙa ba Allah ya Wala wallahi ba zan yi dariƙa ba amma wala ba zan ce maka kafiri ba ba zan ce maka kafiri ba kuma kullum addu'a nake Allah ya fahimtar da kai ka zama Alu sunna ka zama dan izala in izala ba za ka yi izala ba karka yi izala yi sunna ni ma izala ba dole ba ce sunna ce dole sunna ce dole mu hana kanmu yadda da Allah me yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi ba daidai ba a ce yayi ba daidai ba Allah ya hada kawunan al'umma musulmi asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadirun Allah mai iko ne akan haka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai me Allah ya ce a gaba la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yuqatilukum sai kuma Allah ta'ala ya dawo yana karantar da mu mu'amala da waɗanda muka samu saɓanin fahimta a gare su annan ma original Allah ya ce la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yake la yanhaakumullahu Allah baya hana ku mu'amala da anil ladina lam yuqatilukum fid din wadanda basu yake ku addinin ku ba kana addinin ka wani baya yin naka amma bai hana ka ba yanzu akwai dan dariƙa da ya isa ya hana ni izala akwai dan izalan da ya isa ya hana dariƙa dariƙa kana naka ina nawa baka hana ni ba ban hana ka ba to Allah yake Allah bai hana ku mu'amala da mutanen da ba su yaƙe ku a addinin ku ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga gidajen ku ba yanzu duk wanda yazo yace a bar mu asfasa a daina izala a daina sunna ya nemi zaman lafiya me ne ma ya nemi bala'i da tashin hankali wannan za mu gwabza amma kana san kana zikirin ka yi ta yi kana maulidin ka yi ta yi mu kuma ka bi mu mu la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din duk mutumin da kake addini bai yake ka ba wa lam yukhrijukum min diyarikum masallatukum ba a kore ku ba Allah bai hana ku an tabarruhum ku kyautata musu ba da ka shi yasa za ka ga muna wa'azi wata ran sai ka dauka yan dariƙa ne kun ba yan dariƙan bane ba za mu kuma dariƙan ba abada amma dai usulubin qur'ani dokokin da qur'ani ya karantar da mu dole mu kiyaye ko da ko iyayenmu ko malamanmu ko wasu masoyanmu suna yi fahimtar su kenan hukun fahimtar mu kuma ya zube ban ƙwarya ai hujjoji muke kawowa wanda yake ganin a kafirta su ya je kafirta su su da suke kafirta mu su je su kafirta mu addinin nawaye ba shi kenan mu muka bana Allah shi kenan ma ka je lahira ka rike fahimta ka mu rike fahimtar mu har a je ran da Allah zai hukunci tsakani da gaskiya amma dai abin da nake kokari in jawo hankalin musulmi wallahi sunna sunanta sunna bid'a sunanta bid'a shirka sunanta shirka musulunci sunan shi musulunci kar mu ɗauko matsalar da bata kai kafirci ba mu kafirta mutane kuskure sunan shi kuskure da haka a musulunci akwai mu'amala tsakanin musulmai har da na matukar ba su hana ku addinin ku ba kun ba su kore ku ba la yanhakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an Allah ya ce ku kyautata musu wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi musu adalci ya cikin adalcin da muke mai yan ɗarika yanzu muka raba su biyu muka raba yan tijjaniya da yan haƙiƙa a cikin tijjaniya akwai yan haƙiƙa akwai yan faila an gane ko to mu waɗannan in ka ji mun ce ɗan ɗarika kafiri ne to har yau muna nan akan bakanmu waɗanda suke cewa komai Allah ne waɗannan kan muna cewa kafirai ne domin Allah ya ce inna wallahu inna wallahu la إله إلا أن فاعبدني الله إله واحد نعم سبحانه أن يكون له ولد نعم له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله يقول إنما الله أبن صني أي شيء الله إلي إله الواحد da haka ‘yan tarika wannan wa'azin ku za ku zo ku haɗa kai daro mu yaƙi ‘yan hakika masu cewa komai Allah ne wahadatul wujudi to waɗannan arna ne duk inda muka je sunan su kafirai cikin ku suke ko za ku yage su ko za ku fatattake su shi yasa ai wani yazo ko a cikin social media na ga wani shegin dariƙa wani yaro ya zo gidan almajiranci da wannan dakon wannan aƙidar ta haƙiƙa wai komai Allah ne shi ma Allah ne kafin ka ce mai ya samar da wasu alloli da yawa a makarantar allo ya samar da almajiyar sun zama alloli malamin bai sani ba ya gane ya sa aka kore shi ya dawo ya ƙara kore shi ya dawo rannan sai ya nemo almajiyar ce ku je ku samo bulala mai baki hudu ya ce ku ba shi kashi da aka sa shi a daki aka fara dukan sai na cewa wayo Allah na ce a ah, a shi akwai Allah yanzu ya fara kai kuka gurin Allah original kuna ganewa to da haka dole a yi ma mutane wazi akan aƙida Allah ɗaya ne a da ‘yan ɗarika sun haɗa kansu kawai ɗarika suke amma yanzu da alu sunna suka yi wa'azi sai suka ce a waɗancan ba mu bane sai mu ce to ba ku bane eh to ku musulmai ne su arna ne kun gane bambancin ah. asallahu an ya yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawajja wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim la yanhaakum allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yace mi musu adalci Allah yana son masu adalci Allah ka sa mu cikin bayin ka masu adalci abinda muka bada ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.